انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا tabbas ubangijinmu idan ka bar su ka jinkirta masu za su batar da bayan ka muminai kuma ba za su haifa ba sai fajiri wanda ba zai yi maka da'a ba da mai tsaurin kafirci wanda ba zai gode wa imarka ba